a wani hoɓasa na samun al'umma bigire na tsaya da kafafu na girma gwamnan jihar Kano yadda ci karamar hukumar Garko cikin garin Kafinciri a cikin garin Kafinciri akwai dam wanda ake kira Kafinciri dam mai girma gwamnan jihar Kano ya yi musu bisharar cewa za a tsarruga musu canal na noman rani domin bunƙasa al'amuran dogaro da kai da ƙara ya fito harkokin arziki a wannan zata mu mai albarka shi babban abin da muke so mu nuna mu shine wannan aiki da aka kawo mana na noman rani muna godiya mai girma gwamna asibiti ya zo gida asibiti ya dawo gida muna godiya muna godiya muna godiya Allah ya saka maka da mafificin alkhairi mu dai karamar yan karamar hukumar garko ko ba a ƙare mana komai ba a wannan mulki an biya mu Allah ya saka da alheri kun madatsai ruwa masu albarka a jihar Kano Ka kara lafiya mama. Garko an san ku da noman shinkafa. Gaskiya ne. Kuma shinkafar garko duk inda ka je a kwaɗin wannan jiha musamman lokacin cin kasuwa a ƙananan hukumomi da yawa aka zo in aka nuna maka shirka ta ta hausa in dai ba ta garkar ce al'umma ba sa so ni ma lokacin da nake ma'aikacin loka na zo wannan dam ya yi aiki wannan magudanar ruwa ko kulle da kuke gani da saman dam ɗin shi yasa na so na haifar saman amma al'umma wa ya yi yawa dole na yi muku afuwa na yi haƙuri da haka wannan dam da yake kafin ciri mun san da shi da aka gina shi kuma mun san irin neman ranar da ake a wannan guri da irin albarka da take cikinsa wannan shi ya saka na zaɓi wannan dam da wannan guri musamman muka zaɓi yaki muka yawo zunzurutun kuɗi naira biliyan biyu da miliyan ɗari biyar. ranar kafin harkar noma cewa a zo a buɗe gonakin nan na noma rani domin matasan ku da al'ummar garku su amfana da wannan abin da na wannan kuma samu zai a yanzu domin na ga shirye-shiryen da ake yi wurin Allah ya yarda in damuna ta wuce za mu zo mu fara neman rani gadan gadan a wannan